sashen Hausa na Amurka ke magana. Akan mita 49 ko kilo has dubu shida da da saba'in da kuma mita 31 ko kilo has dubu tara da da da bakwai sittin biyar a gajeren zango. Ma sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu rediyo amfani, sarauniya, ninya, dalol FM da kuma nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare wanda yi daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya. A yau talata talatin ga watan Disambar shekarar 2025 ni ba shi ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ji yadda a Najeriya wasu mata sha hudu da suka share kimanin watanni uku a hannun 'yan bindiga suka shaƙi iskar 'yanci a jihar Neja. Ko aka ɗauke ni ciki yana wata biyar yanzu ya kai wata takwas. A Nijar kuma hukumar 'yan sanda ta Fiji sun kama 'yan fashi guda tara a birnin Damagaran, na jamhuriyar Nijar. Sun amshi kira so amshi cewa su sun yi satar moto guda bakwai. A bangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin janzi kana kuma mu karkare da labarin ta maula. Amma duk sai kun sha labarin duniya tare da abokin aiki Ibrahim Alfa Ahmad. Jama'a Assalamu alaikum. Kardun shigar da karar da hukumar yaƙi da zarmiya da cin hanci ta AFCC a Najeriya ta gabatar a kotu su nuna cewa hukumar tana tuhumar tsohon attorney general na ƙasar Abubakar Malami da aikatar laifuffuka guda goma sha shida na batar da sawun kudaden haramun da hada baki na dubban miliyoyin naira. Waɗannan tuhume-tuhume da hukumar AFCC ta shigar a gaban babbar kotun Abuja. ta zargi malami da ɗansa abubakar abdulaziz malami da kuma hajiya asabe bashir da laifin batar da sawun kudaden da ake zargin an same su ta hanyoyin haramun daga shekarar 2015 zuwa 2025 hukumar ta ce mutanen uku sun yi amfani da asusun ajiyar kuɗi na kamfanoni a banki tare da sayan kadarori domin batar da sawun kuɗi fiye da naira miliyan dubu takwas dukkansu uku sun musanta wannan zargin da aka yi musu a lokacin da suka bayyana gaban kotu a yau talata kotun ta ba da umarnin a ci gaba da rike su a hannun hukumar ta efcc har zuwa lokacin da za ta saurari roƙon da suka yi na beli a ranar biyu ga watan janairu wato ranar juma'a mai zuwa kasar saudiya ta kai harin bam yau talata a kan tashar jiragen ruwan mukalla kasar yemen dangane da makaman da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta tura ma 'yan aware a kasar mai fama da fitina saudiya ta ce tana ɗaukar take-taken haɗaɗɗiyar daular larabawa a kasar yemen a zaman masu mummunan haɗari wannan harin bam ya biyo bayan tankiyar da ta kaure dangane da farmakin wata ƙungiyar 'yan awaren kasar mai suna majalisar wucin gadi ta dakarun kudu. majalisar da kuma ƙawayenta sun ba da sanarwar nuna goyon baya ga tsoma hannun haɗaɗɗiyar daular larabawa yayin da sojoji masu kawance da saudiya suka ba da sanarwar kiran da a janye sojojin daular daga yemen a cikin sa'o'i 24 haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi kiran da a yi aiki da hankali a kai zuciya nesa tana mai musanta zargin da saudiya take yi to amma kuma jim kaɗan a bayan wannan daular ta ba da sanarwar janye sauran sojojinta da suka rage a kasar yemen ba a san ko 'yan awaren da daular take goyon baya za su ci gaba da rikewa ko kuma za su janye daga yankuna da suka kama cikin 'yan kwanakin nan ba wannan aron gama ta yi barazanar buɗe sabuwar daga a ƙasar yemen wadda ta shafe shekaru goma tana fama da yaƙi inda ƙungiyoyi masu yin adawa da 'yan huti suka juya ga yaƙar junansu. Rundunar sojojin kasar China ta gudanar da gagarumin atisayen da ya kewaye illahirin tsibirin Taiwan a rana ta biyu a jere a yau talata, inda ta yi gwajin harbi da albarusai na zahiri domin nuna ƙarfinta na iya dakile duk wani ɗaukin da wata ƙasar waje za ta iya kai ma wannan tsibirin da take kirarin cewa bangaren ƙasar ta ne. Jami'an Taiwan suka ce wasu daga cikin albarusan da China ta harba sun faɗi kusa sosai da tsibirin. fiye da kowane lokaci a baya wannan atisayen soja ya ƙara zaman tankiya a mashigin ruwan taiwan yayin da ake shirin fita daga shekarar 2025 miladiyya kuma tasirin sa ya shafi rayuwar yau da kullum na al'ummar taiwan an sanar da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen saman fararen hula ta taiwan cewar an kafa yankuna guda bakwai na wucin gadi masu hatsari ga jiragen sama a kewayen mashigin ruwan tsibirin ala tilas lokutan tashi aka jinkirta su ko kuma aka soke tashi ko saukar jirage fiye da 150 a yau talata a manyan filayen jiragen sama na ƙasa da ƙasa guda hudu na taiwan kamfanin dallancin labaran china na xinhua ya wallafa wani sharhi litinin da daddare inda yake cewa wannan atisaye ya aiki da sako a fili cewa a shirye china take a koda yaushe ta hana duk wani abin da zai zo ya raba china da Taiwan. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Rasha ta zargi Ukraine da ƙoƙarin kai hari kan gidan shugaba Vladimir Putin ta kuma lashe takobin ɗaukar fansa zargin da Ukraine ɗin ta ce maras tushe ne kuma an yi shi da nufin gurgunta tattaunawar neman zaman lafiya. Wannan ce ku ce da makwabtan biyu suke yi a fusace da kuma sanarwar da Rasha ta bayar cewar tana sake nazarin matsayinta a shawarwarin da ake yi bayan wannan yunkurin hari sun kawo wani sabon cikas ga kokarin wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta ukraine shugaba donald trump na amurka ya ce shugaba putin ya faɗa masa wannan harin da ake zargin ukraine ta kai gidansa a tattaunawar da suke ta wayar a jiya litinin da safe kuma ya fusata da wannan labari to amma kuma ya sake ta imanin da yi cewar akwai yiwuwar an kusa cimma yarjejeniyar zaman lafiya Trump ya ce kai farmaki a bakin daga daban yake da kai hari akan gidan shugaban na Rasha kuma wannan ba lokaci ne da ya dace na yin hakan ba. A ran Lahadi shugaban na Amurka ya gana da shugaba Zelensky a jihar Florida inda ya ce an gusa sosai da na kawo ƙarshen yakin. Ƙasashen Birtaniya da Canada da Faransa da wasu ƙasashen da dama sun faɗa cikin wata sanarwa haɗin gwiwar da suka bada yau talata cewa halin jin kai da ake ciki a zirin gaza ya ƙara yin muni ya zama babban abin damuwa tare da yin kira ga gwamnatin bane isra'ila da ta ɗauki matakan gaggawa na magance lamarin sanarwar wadda ma'aikatar harkokin wajen birtaniya ta wallafa a kan intanet ta buƙaci isra'ila da ta kyale ƙungiyoyi masu zaman kansu su gudanar da ayyukansu cikin isra'ila ba tare da tsangwama ba tare da tabbatar da cewa majalisar ɗinkin duniya za ta iya gudanar da ayyukanta cikin yankunan Falasɗinawa. Har ila yau kasashen suka ce ya kamata Isra'ila ta ɗage takunkumi maras kan gado da take yi mai shigar da wasu kayayyaki kamar magunguna da na tantuna ta kuma buɗe bakin iyaka domin ƙara shigar kayan agaji zuwa cikin Gaza. Jam'iyya mai mulkin ƙasar Cote d'Ivoire ta samu ƙarin kujeru a majalisar dokokin ƙasa a zaben da aka yi a ƙarshen makon nan. yayin da babbar jam'iyyar hamayya ta tijjani fiyam ta rasa rabin kujerunta a cikin majalisar gagarumar nasarar da jam'iyyar shugaba alasan watara ta samu a sakamakon wucin gadi da aka bayar za ta iya kawo masa saukin aiwatar da ajandarsa wadda ta hada da jawo hankalin masu zuba jari masu zaman kansu zuwa wannan ƙasa da tafi kowace ƙasa a duniya noman koko watara mai shekaru 83 da haihuwa wanda ya lashe wadi na hudu kan ƙargar mulki a watan oktoba ya ce zai yi amfani da wannan dama da ya samu wajen renon sabbin shugabannin siyasa ma kasar jam'iyyarsa ta rhdp ta samu kujeru 197 daga cikin 255 na majalisar dokokin ƙasa a zaben na ran asabar idan an kwatanta da kujeru 163 da take da su kafin wannan zaɓe jam'iyyar pdci ta ta samu kujeru 32 kacal idan an kwatanta da kujeru 65 da take da su kafin a yi zaben. Labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Wasu mata sha hudu da suka share kimanin watanni uku a hannun 'yan bindiga a jihar Nejan Najeriya sun samu 'yanci bayan da 'yan bindigar suka sako su sai dai ɗaya daga cikin matan ta mutu a hannun 'yan fashin dajin. Wakilinmu Mustapha Nasiru ba tsari na ɗauke da cikakken bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Matan nan guda goma sha hudu tare da maza guda uku na garin Ibitu ta ƙaramar hukumar magama a jihar Nijar Najeriya da suka share kimanin watanni uku a hannun 'yan fashin daji sun bayyana yadda rayuwa ta kasance masu bayan da suka samu 'yanci da yammacin ƙarshen makon nan da ya gabata ne dai aka saku waɗannan mata bayan da rahotanni suka nuna cewa sai da aka biya kuɗin fansa da ba a bayyana adadin kuɗin ba wasu daga cikin matan da suka buƙaci a sakaye sunayensu sun bayyana yadda suka samu kansu a hannun 'yan bindigar. Da farko lokacin da muka je, sun ba mu dama mu yi ibada. Mun fara ibada, su da kansu ma in lokacin sallah za su ce ba mu yin sallah ne, in babu ruwa za mu ce babu ruwa mutum ɗaya zai tashi a ɗauki mutum biyu a raka mu gulbi a je a ɗebo ruwa mu zo mu yi alwala mu yi sallah. To daga baya mun yi sallah tsawon wata ɗaya da kwana ashirin misalin da nike gani kenan yan uwansu yan ta'adda sukan zo hira wasu suke ba su a ce ku kuna tsaron su ku ba ku sallah su suna sallah to daga nan shine suka dakatar da mu sallah na tsawon kwana arba'in da ɗaya muka taso ba mu ƙara yin sallah ba ko da aka ɗauke ni ciki yana wata biyar yanzu ya kai wata takwas sannan kuma hali na rayuwa na yau da kullum tun da su can ba asibiti ke gare su ba ya kayi duk di matsalar da naje na yin haƙuri da ba asibiti ba magani babban fargaba na halibi da duka shine babban fargaba na in gari ya waye in gaya za a tashi sannan kuma in ji magana gida a ce za a sabis yau a ji halin da muke ciki in gari ya waye ban da wani fargaban da ya wuce wain ga abubuwa su ne na. To shugaban karamar hukumar ta magama Dr. Mahmud Muhammad ya ci bisa taimakon gwamnatin tarayya da na jihar Neja ne da kuma gudunmuwar jama'a ya sa aka samu nasarar saku waɗannan mutanen sannan ya bayyana dalilin da ya sa ba a kai su gidan gwamnatin jihar Neja ba bayan da aka sako su. Da farko muna ma Allah godiya da ya tabbatar da cewa mun ga wa'annan bayan Allah da aka sata daga Ibeto sun dawo gida lafiya sannan kuma muna yi ma ainihin gwamnati tarayya da gwamnati jihar Niger godiya bisa ga kokarin da suka bayar na ganin cewa an ceci wa'annan bayan Allah muna ma jama'a godiya da wa'anda suka sa hannu kokarin su da dukiyansu da kuma addu'o'i na ganin cewa wa'annan bayan Allah sun dawo muna lafiya To kaman an biya kuɗi ne ko ko dai wata diplomasiya ne aka biya aka nuso su? A gaskiya bisa ga kokarin gwamnatin tarayya da na jiha an yi iya kokari bisa ga ganin yadda za a yi cimma da securities din na ganin cewa an fito da wayannan bayan Allah ba tare da an kayi wani ramson ba ba kuma tare da an ce ga abin da ya kamata a kai kama an so wayannan bayan Allah ba. So muna godiya ga ainihin security agencies da sauran jama'a da addu'o'in jama'a da ya sa wayannan bayan Allah suka dawo lafiya. Nam an ce ɗaya Allah ya karbi rayuwanta a can ya kuka ji da wannan rashin? A gaskiya lokacin da aka kawo mana labarin rasuwar wannan baiwan Allah abin ya ta mana da hankali ba ko kaɗan ba. To Ubangiji Allah ya gahota mata. Eh, ya yanayin lafiyar su suke yanzu bayan suna sun dawo gida? To alhamdulillah ko da suka dawo an mun zagaya da su zuwa asibiti domin duban su. So alhamdulillah bisa ga kokarin mu da kokarin gwamnati mun ga cewa an taimaka mun kai su asibiti aka dubi su abin da ya kamata a kara musu an ba su. A yanzu dai rahotanni na nuna cewa jami'an tsaro musamman na 'yan banga na ƙara matsa ƙaimi a wajen fatattakar waɗannan miyagu ta hanyar samun nasarar cafke duk wani mai baiwa 'yan bindigar bayanan sirri wato informa. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa. Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Da ku tashi mu barka 'yan arewa musambaci a yakin kawai ne, 'yan majigun manyan mutane. Mu tashi mu barka 'yan arewa musambaci a yakin kawai ne, akan majigun manyan mutane. Wasu na san wargaza 'yan arewa suna tsoron manyan arewa. Mu tashi mu barka asalin duk ɗan arewa yana ƙauna ga mutan arewa musambati aikin kawai ne ni ban ga dalilin tsangwama ba mai hujjar su takin arewa ku tashi mu barka ɗan arewa ana so a taɓa mu ɗan arewa ana tsoron manyan mutane mu tashi mu barka A jiya hukumar 'yan sanda ta PJ a birnin da magaran sun gabatar wa manema labarai wasu gungun 'yan fashi guda tara da suka shahara wajen fashi a gidajen jama'a da tare hanyoyi a cikin jihar. Wakilin Amurka ke magana a shiru Alhaji Muntari ya haɗa mana wannan rahoto daga Agadas na jamhuriyar Nijar. an yi nasarar tabke 'yan fashin ne a cikin wata unguwa ta birnin na damagaram da 'yan sandar suka ce sun jima suna neman su ruwa a jallo gungun 'yan fashin na dauke da mutum tara takwas daga cikinsu 'yan kasar nijar ne yayin da guda daga cikinsu dan wata ƙasa makwabciya ne ji hukumar 'yan sandar su dai waɗannan 'yan fashi sun yi huce wajen habrawa gidan al'umma cikin dare da kuma tare hanyoyi wanda kwamishinan 'yan sandar ya tabbatar da cewa bincikensu ya nuna sun sace babura sama da ashirin a nan cikin harabar ofishin 'yan sandan feji na birnin da magaram ne aka gabatar da waɗannan gungun 'yan fashi kwamishina habibu asuman ya yi bayani kan yadda lamarin ya kasance suna aiki da safara ko yanayi ko mod wanda muke ci a gida kashi uku na farko shine su je su yawo a cikin eh, kasuwanin ne na bangare cikin na yankin da magaram in suka je sai su duba yanzu a lokacin da aka tafi sallah su dubi motuna wanda an nan gare in suka duba sai su zo su hidda in suka ga lokacin da kawai ba a babu wani wanda yake iya gane su a cikin wannan lokacin sai su cire wannan contact na wayoyi na huta duka na moto wadda za su samu su tashi da su da moton su tahi da shi shine na farko na biyu wadda suke kuma unhwani sai su laɓe da dare bisa hanyoyi wanda suke iya kan mutane a kasuwa sai su bari sai mutumin ya kawo daidai wajen su sai su samu wani kamar mu mu ce sanda sai su bugi mutumin da wannan sanda lokacin da mutumin ya faɗi ko sanda ko wuka don lokacin da mutumin yanzu ya faɗi sai su ɗauki mutum su tahi da ita eh, kuma na uku unhanin da suke shine suna yawo cikin gidaje daban-daban na eh, cikin anan zandar da kuma yankunan daban-daban ko baya ga birnin da magaran dai kwamishinan 'yan sandan ya ce 'yan fashin sun damu al'ummar yankuna da dama da suka hada da yankin magariya don ciyau da sauransu a cikin yankuna akwai mai mujiya akwai mai akwai magariya akwai eh, sauran yankuna wanda suke wannan aika-aikakin nasu wannan mutanen sun yi sata sun saci moto ya da 20 amma so amshi so amshi cewa su sun yi sata moto guda bakwai guda bakwai kinnan sun sace shi a magariya a matame a tanut hudu anan ga kuma zandar suka sace shi da sauran dai kayayyaki wanda suke amfani da su kamar wukake ko sanda ko wata adda wanda suke aiki da shi suka duka kudaden wannan ka gani suna cikin abubuwan da muka samu saman su ne wanda sun ka kai kudi kusan jika 364 uku da sittin wanda muka samu a gare su bancin resu wanda muka samu wajen kusan fiye da guda 20 na aika kudi tsakanin su wannan ba ta gare ki. bincike dai ya tabbatar da cewa waɗannan 'yan fashi na amfani da dubaru kala-kala wajen sayar da kayayyakin da suka sato sannan kuma na ƙetarawa ya zuwa kasuwar tesawa da ke cikin jihar maradi ko kuma su habra ya zuwa wasu jihohi na najeriya da ke iyaka da jihar ta da magaram don sayar da kayayyakin satar ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar niger Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin jansi Ai sauraro lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro Rukayya bashi ke muku fatan alkhairi barkanmu da sake haduwa da ku a wani sabon shiri na janzi shirin da ke kawo muku muhimman batutuwa da ke shafar rayuwar matasa har ma da makomar duniya baki daya. A yau za mu tattauna wani batu da ya cika zuciyar yawancin matasan Najeriya har ma da sauran kasashen Afirka wato jaba wanda hakan ke nufin tafiya da wasu matasa kan yi zuwa ƙasashen ƙetare domin samun arziki da kuma rayuwa mai inganci. Amma abin tambaya a nan shine, shin me yasa kusan kowane matashi ke son barin ƙasarsa? Shin jaɓa mafita ce ga rayuwar matasa ko kuwa gujewa fuskantar matsalolin rayuwa a cikin gida wato ka ta gado? Masu sauraro ku biyo mu don jin ra'ayoyin matasa kan wannan batu. Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga karamar hukumar Funa Kage a jihar Gombe da ke nan arewa maso gabashin Najeriya. To alal hakika ba kuma yasa 'yan uwana matasan Afirka ke fita jafa ba illa dai abinda 'yan magana ke cewa wai kwaɗayin na bayan ludayi. Kuma kwaɗayin na bayan ludayin nan fa shi zai sa na cikin ludayin zubewa. domin kuwa ya kamata 'yan uwana matasa na afirka kowa ya zanna a ƙasar shi na haifuwa domin ya nemawa kansa biyar da goma saboda rufin asirinsa wanda yana cikin ƙasar shi ta haifuwa amma matsalar rufita ƙasashen waje akwai nau'ukan matsaloli da ke fuskanta musamman akan hanyoyi wasu suna jikkata wasu kuma suna bata wasu kuma uwa uba sukan rasa rayukansu to ashe ma kenan babu riba a wannan fita don haka ya kamata matasan afirka mu yi wa kanmu kiyamun laili sannan su kuma shugabanninmu ya kamata su sama wa matasa ayyukan yi na dogaro da kansu domin hakkin hakan ya rataya a kansu saboda babu abin da muka rasa a kasashenmu na afirka matsalar mu shine shugabanninmu don haka shugabanninmu kalubale a gare ku muna fata ubangiji allah ya taimake mu ya ɗaukaka wannan nahiya tamu ta afirka baki ɗaya To suna na wakil Gambo Doko daga nan jihar Jigawan Najeriya. To ni a na nazarin da kuma tunani babban dalilin da yasa matasan ke tsallaka kasashen ƙetare domin ce rani ko kuma domin neman kuɗi abubuwa ne guda biyu. Na farko matsalar rashin madogara ko kuma abin yi. Idan har gwamnati ta kasa ko bata magance wannan matsalar ba to hakika matasan za su ci gaba da tururuwa za su ci gaba da tafiya kasashen ƙetare domin neman madogara. Sannan abu na biyu shine babban buri ko kuma san a yi kuɗi rana ɗaya yawanci matasan muna da tunani na cewa wani abokinmu ya taka wani mataki to mu ma bari mu yi taka wannan matakin ba tare da mu yi tunanin wanne irin wahalhalu ko ya kafin ya taka wannan matakin ba. Assalamu alaikum na Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A hakikanin gaskiya hangen dala matasanmu suke yi zuwa kasashen ketare. ganin yadda suke gamuwa da kalubale daban-daban a yayin tafiya har wa'insu suke kaiwa ga rasa rayukansu zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwana matasan afirka da mu daure mu zauna mu nemi arziki a inda muke mu kauce wa tafiya kasashen turai tafiyan da babu tabbas ta ɗaya ɓangaren zan yi kira ga shugabanni da hukumomi da su ji tsoron allah su taimaka su sama wa matasa abubuwan yi domin gudun tafiya kasashe. sunana muhammadu mufti bajoga a nan karamar hukumar fona ka'e ta jihar gombe matsin lamba ne ke fitar da su zuwa amerika ko kuma neman mafita to waɗannan kalmomi sun yi kama da juna matsin lamba ta fiskacin eh, zaluncin su ne musamman in mutum ɗan najeriya ne yana cikin zalunci ga arziki amma kuma ainihin an bar shi cikin talauci za ka ga ka kammala ka karatun ka ka kammala jami'a su kutum in a ce kana sha'awar aikin gwamnati za ka ga ainihin salarin ka ba zai ishe ka ko sati daya ba da sauran ababe da na babu kayan more rayuwa ka babu dama kai komai na dan adamtaka na humanity to wannan shi yake ba ma wasu matasa sha'awan wadda suka sa duniya a gaba galiban sai su ainihin tafi kasashen amerika da sauran yammacin turai domin su samu su ainihin samu ingantaccen rayuwa akalla ta duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu suna na sha'abu sani. Ai a irin yanayin da muke ciki yanzu a wannan ƙasa, shi yasa kowanne matashi ke da burin jaba saboda Najeriya yanzu zan cewa muna cikin wani yanayi ne wanda idan baka da shi babu mai taimakon ka idan baka da shi hatta 'yan gidan kuma canja ma suke sannan kuma ga rayuwar ta yi tsada za ka zo ka yi ta abu ɗaya ka ta abu aikin da ya kamata a ce ka samu wani abu sai ka ga cewa ka ƙara aikin abin za a wofi ko da na abinci ba ka samu ka koshi ba to wannan dalilikan shi ya sa kowane matashi bai da burin da ya wuce ga ya jaba saboda yana ganin cewa da zarar ya yi jaba rayuwarsa za ta canja a al'amuransa duk wani buri su zai ke ganin cewa zai cika sauraron mu kun da ji ra'ayoyin mutane kan dalilan da ke sa matasa son tafiya kasashen ƙetare domin samun sabon rayuwa mai inganci. Fatan mu har kullum shine Allah ya sa a dace. Da wannan nake muku fatan alkhairi taku har kullum Rukayya Basha a shirin Janzi muryar matasa hasken gobe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da balaburanku a takaice. za mu leƙa ƙasar Morocco a wasannin da ake fafatawa na gasar cin kofin ƙwallon kafa na ƙasashen Afirka inda ake wasa na uku a rukuni. A yau an fafata tsakanin tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Super Eagles na Najeriya da Uganda inda Najeriya ta lallasa Uganda da ƙwallo uku da ɗaya. sai kuma kungiyar kwallon kafa ta tanzania suka tashi can jaras ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta tunisia a wannan rukuni na ca dai kungiyar kwallon kafa ta super eagle ta nigeria ta samu haihuwa zagayen kungiyoyi guda sha shida da za su fafata a gasar inda ta zamo na ɗaya a rukunin da maki tara yayin da ƙasar tunisia ta zamo na biyu da maki hudu tanzania da uganda kuwa tuni aka yi wa jarod da su a cikin wannan gasa yanzu a tawagar kungiyar kwallon kafa ta super eagle na nigeria din za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta mozambique a wasannin kihuwa daya yanda za a buga wasan a ranar biyar ga watan janairun shekara ta 2026 a filin wasa na fes da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya, Nijar, kamuru da kasar Chadi. A ci gaba da wasannin da ake fafata kuwa a yau a gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen Afirka yanzu haka kasar Botswana suna barje gumi tare da kasar Demokradiyyar Congo sai kuma kasar Benin suna fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta kasar Senegal. har yanzu dai muna bangaren gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka inda magoya bayan kwallon kafa na kasar masar suka nuna goyon bayan su ga dan wasan su muhammed salah a lokacin gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka magoya bayan sun daga tutar ne a lokacin fafatawar kasar masar da angola a matakin wasan rukuni na uku a ranar litinin da ta gabata inda sako yake nuna cewa daga tutar ga mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool yake kai ga sakon arin slot inda za a iya tunawa an samu sa'insa tsakanin dan wasan da kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool masu fashin baki game da wannan daga tuta inda aka fassara shi sako ne a matsayin nuna biyayya ga sala wanda ake ganin ya zamo sarki a kasar masar ya kuma zamo sarki a kungiyar kwallon kafa ta liverpool wadda take buga a gasar premier inda suka bayyana cewa har yanzu dan wasan shine gwarzo kuma shine jagora a kasar masar kuma ya iya bakin da abin da zai yi a kungiyar kwallon kafa ta liverpool daga wannan tuta nasu da Mohamed Salah ya jawo hankalin kafafen sada zumunta inda magoya baya Masar da yawa suka yi ta maimaita ra'ayinsu tare da tabbatar da matsayin sala a matsayin gwarzon ƙasa kuma gwarzo daga cikin masu fafatawa a gasar na nahiyar afirka bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a Najeriya. Ga Ibrahim Alfa Ahmad da labaran duniya karo na biyu. Jama'a Assalamu alaikum. Kardun shigar da karar da hukumar yaƙi da zarmiya da cin hanci ta AFCC a Najeriya ta gabatar a kotu su nuna cewa hukumar tana tuhumar tsohon attorney general na ƙasar Abubakar Malami da aikatar laifuffuka guda goma sha shida na batar da sawun kudaden haramun da hada baki na dubban miliyoyin naira. Kasar Saudiya ta kai harin bom yau talata a kan tashar jiragen ruwan mukalla a kasar Yemen. Dangane da makaman da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta tura ma 'yan aware a kasar mai fama da fitina. Saudiya ta ce tana ɗaukar take-taken haɗaɗɗiyar daular larabawa a kasar Yemen a masu mummunan haɗari. Rundunar sojojin kasar China ta gudanar da gagarumin atisayen da ya kewaye illahirin tsibirin Taiwan a rana ta biyu a jere a yau talata, inda ta yi gwajin harbi da albarusai na zahiri domin nuna karfinta na iya dakile duk wani ɗaukin da wata ƙasar waje za ta iya kai ma wannan tsibirin da take ƙirarin cewa bangaren kasar ta ne. Jami'an Taiwan suka ce wasu daga cikin albarusan da China ta harba sun faɗi kusa sosai da tsibirin. fiye da kowane lokaci a baya. Ma sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da dumi-dumin su akan shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X da Instagram ko kuma shafinmu na gtahausa.com. A madadin Ibrahim Alfa Ahmad da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya da sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni ya ba shi ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na gda e Amurka ke magana. Bi salam.